قلنا قال حدثنا وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي فروه عن الشعبي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي قال فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace al halal bayyinun wal haramu bayyinun halal bayyane shi haramun kuma bayyane shi kowa ya san halal kowa ya san haramu sannan sai ce bainahuma umurun mushabahati yace tsakanin halal da haramun akwai al'amurra masu rikici su ba za a iya riskar da su da halal ba ba za a iya saka haramun ba sa'annan sai ce a cikin wata riwaya yace la ya'lamuhunna kathirun minan nas yace mafi yawancin mutane ba ba sa iya sanin hukunci wa'annan al'amura da ke da rikici to menene maganin wannan al'amari in yazo shine yake faman taraka ma shubbiha alaihi duk wanda ya bar abin da yake akwai shubha akwai rikici a ciki min al-ithmi kana limasabana asrak duk wanda yake yayi ya guji shubha to abin da yake haramun sai zai fi nisan ta zama sama da shubha din wa man ishtara ala ma yashakku fi duk wanda ya karfin hali jara'a yayi takikin yayi shiga cikin yayi shiga cikin shubha yayi aiki da shubha yaji guje guje wa shubha to a hankali a hankali sai shubha ta jaka haka dika afka cikin haramun kirki fihi min al-ithmi aw shaka an yuwaqi'a na? sannan sai ce wal ma'asi yace kun ga sabon Allah madaukakin sarki himallahi iyakokin da Allah ya iyakance ki ne sai kada a tsallake mayyar ta haula hima duk wanda ke kiwo daura da iyakar da aka hana ka ta auka a ciki yusiku an yuwaqi'ahu yace a hankali zai kaga ka je ka fada a ciki amma in ka nisanci al'amari fa sai kaga ka samu lafiya komai ya wuce to ne wannan hadisin noma duka da bashirin da yake sananne ne a cikin dukkan littafan hadisi da ake karanta a kowace makaranta a koina ina imam al-bukhari sai yace babu tafsirin mutabbihat ko kuwa babu tafsirin tafsirul shi ne ce to yanzu zai fassara muna ina ma nan mustabihat din nan abubuwan da suke akwai rikici akwai shakka a cikin din وقال حسان بن أبي سنان yace Hassan ibn Abi Sinan yace ma ra'aytu shay'an ahwana min alwar'i yace ban ga wani abin da yafi sauki yafi tsantseni sauki ba yace babu abin da yafi tsantseni sauki da ma ya ka bar abin da kake yake ma kokanto ila ma la zuwa abinda ba shi da kokanto a ciki ma'ana abinda kake shakka akwai kokanto a ciki aka ce ka bar shi zuwa abinda yake babu kokanto a ciki to wa'annan irin wa'annan nasoshi da fa'ida da malikiya suka rika cewa az-zimmatu la tabra'u illa bil yaqin ai zimma ba ta ba la tabra'u illa bil yaqin to sai suka a cikin wannan sai suka istinbatin wani hukunci cewa in mutum yayi shakka ashakku fil hadath ka tahaqquqi to sai malamai suka ce wannan azanci yayi daidai yayi kyau ba dan wani nassi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da hukunci sabanin wannan ba da wannan azancin da wannan siyasin da wannan tunanin da dabaran sun yi daidai to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo hadisi yace duk wanda yake sallah ya ji shakka cewa alwalarsa ta warware ko bata warware ba kada ya bata sallarsa kada ya fita sai in ya tabbatar da yakini da ɗayan abubuwa guda biyu da suke tabbatar da cewa alwalarsa ta warware قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أن امرأة سوداء جاءت فزعمت أنها أرضعتهما فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه وتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل وقد كانت تاته ابنة أبي إهاب التميمي ukubatu wannan hadisin abin da yake karantar da mu shine ukubatu ibni al-harith shine ya auri wata mata ita ake ce ma ibnatu abi al-ihab al-tamimi ya auri matarsa suna zaune ana nan wata rana sai wata mata baka ta zo ta ce ai na shayar da kai da wannan matan da kake aure Allahu akbar in haka ya auku me ke ya faru ya aure yar uwarsa a cikin reno kenan ko to sai abin ya zama rikici sai ya tashi ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya manzon Allah ina aure matata wacce muna zaune wata mata ta zo ta ce wai ta shayar da mu amma ƙarya fa take yi sai manzon Allah ya kauce sai sake dawa ya ce ya manzon Allah ina zaune da matata gashi nan wannan matar ta zo ta ta shayar da mu ƙarya fa take yi sai manzon Allah ya yi murmushi riya ce yace kaifa wa kad qila Allahu akbar ko da yake ba a karban shaidan mace daya to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da shubha shakka ya shiga an samu shakka a cikin wannan abin sai ce abin da ya maka lafiya haka ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ka je ka rabu da ita dan manzon Allah sai ce kaifa wa a riwayar tirmidhi wata riwaya sai bayyana ya ce ya manzo Allah matan fa da ta faɗi haka ƙarya take yi waye sanar da kai cewa ƙarya take yi tun da ta faɗi haka an samu shakka shubha ya shiga ciki kenan sai manzo Allah ya kaifa wa kad qila shikenan sai ya rabu da ita Allahu akbar قال حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت an karbo daga nana Aisha Allah kara mata yadda ta ce kana usbatu bin abi waqqas ahida ila akhihi sa'd bin abi waqqas usbatu ibnu abi waqqas yayi wa dan uwan sa'd bin abi waqqas wasiti wasiti abin mamaki usbatu bin abi waqqas da sa'd bin Sa'ad bin biyo Waqqas yana cikin asharatu mubashara bil janna. To dan uwansa wannan dan uwan nasa usmatu bin Abi Waqqas shine zai mai wasiki da zai mutu yace kaga da ya kasance yadda al'amarin sa yake cikin jahiliya mutum sai sai yana da kuyanga yana da baiwa ya sa ta tana aiki tana kawo kuɗi wata rana ya sadu da ita su bayan kuma sai ta tana zina to da aka ya hadu usmatu dan Abi Waqqas ya san cewa bai wannan da ke wurin zam'a shi ya taba zina da ita ko yana zina da ita da ta dauki ciki sai fada ma dan wasu sadu na biyo ka kaga wannan wa ku yanga bai wanda ku yanga da ke wurin azam eh, eh, a kai in ta haihu dan kaje ka karbe shi ne nayi mata ciki yayi mata ciki to sai sadu dan abi wakas ya dauki wannan wasiciyar ke a hannu annab na walida ta zam'a minni yake dan in wannan eh, ku yanga ibnu zam'a ta haihu kaje ka karbi wannan dana wane faqbirhu qalat sai na ra'ayi ta ce falan ma kana amal fathi to sa'ad bin abi waqqas da aka je aka yi aka bude makka shekaran da aka je aka bude makka sai ya shiga makka sai ya je ga wannan kuyangar ta haifi wannan dan gashi nan akhadahu sa'ad sai sa'ad bin abi waqqas ya yi aiki da wasitin da dan uwansa ko wansa kenan yace masa wa qala ibnu akhi قد akhi قد ahida ilayya fihi sai sai ai wannan dan dan uwana ne dan uwana ya mata ciki ta haife shi ya yi min wasiki kuma na zo na dauke shi fa kama abdu ibn zam'a to zam'a kuma yana da da sunan shi abdu sai shi kuma ya tashi ya je kama dan yace a'a wannan dan akan haife mahaifina aka haife shi shi yasa dan mahaifina ne mahaifina haife shi ya zama dan uwana kenan wa ibn walidati abi wulida ala firashi to sa'ad bin abi waqqas na cewa dan uwana ya mai wasiki na je da dauke shi ya mata ciki shi kuma wanda yana cewa ai ku yangan mahaifina ne tunda akan shi da a gidan mahaifina take ta haihu dan nasa ne tunda bai kore ya ce ba nasa bane to suna cikin wannan jayayya sai suka tashi suka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sawa qa'ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai suka tashi suka je wurin manzon Allah kira da nufin Allah tabbata da amin fa qala sa'ad sai sa'ad bin abi waqqas yace ya rasulullahi ya manzon Allah ibnu akhi wannan ɗan ɗan uwana ne kana qad ahida ilayya dan uwana kafin ya mutu ya ne shi in je in dauke shi fa qala abd ibn zam'a sai abd dan zam'a shi kuma yake akhi yake dan uwana ne wa ibn walidati abi dan kuyangan mahaifi mahaifi mahaifina ne wulida ala firashihi an haife shi akan mahaifi mahaifina ne to yaya za a yi kenan فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم zantar da صلى الله عليه وسلم حكمتي wancan ya ce dan uwansa ya mata ciki wannan ku yanga dama bayi ku yanki suna yawo suna fasikanci ne yasa mata sahabbai aka ce mace na zina zai mamaki yanzu ya za ta yi zina su abinda suka sani ko cikin jahiliya abinda suka sani ku yanki bayi wanda ba su da mutunci ba su da daraja su ke zina amma ya cikakkiyar ya ba da za ta yi zina sai ya zama kila to suna cikin wannan abin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace huwa laka ya abdu bin zam'a wa shi wannan dan kai abdu dan zam'a ka dauke tunda manzon Allah zai ya zartar da hukunci ba a yi la'akari da cewa yayi kama da wancan mutumin ba ko da yake yayi kama da wancan mutumin din to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai abu da a ka dauke shi dan uwanka ne kuma kala nabi sallallahu alaihi wasallam to da wani hukunci manzon Allah ya aiki anan sai manzon Allah ya ce al waladu lil firash walil ahir al hajar yace da na kirkida ne Majinaci kuma sai a yi mai hukunci in ya cancanci a jefe shi a jefe shi in bulala ya cancanta a yi masa sai a yi masa amma da na mai wanda ke mallakan kuyanga ce mai kuyanga ne ko ko a'a wanda ke da mace akan haka duk sa'an da mutum ya auri mace har sai wata shida a gidansa ta haihu ɗansa ne sai in ya shi ya kore ɗan sa'an nan sai a yi mula'ana akan wannan hadisi wani suna suka ce babu wani zance mula'ana tunda ya aure ta kuma ta zauna wurin shi lokuwar gwadan lokacin da za a iya haihu haifar da shi ne wata shida suka ce ɗansa ne Allahu akbar to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwaladu lil firaki da na mijin da ya auri mace ne ma'ana in mutum na da mace ta je ta yi zina wannan dan namijin da ke ya aure ta ne don shi ke da shimfiɗan matan shimfiɗar ta ce wancan da ya zina da ya ba shi da ɗa walil ahir al hajar mazinaci ko fasiki sai ai mai hukunci ko a jefe sa ko ai masa bulala sun makala li sauda bin binti zam'a to sa'annan bayan manzon Allah ya zantar da hukunci cewa Ukma ibn Awqa ibn Abi Waqqas ba sa bane da na zam'a ne kai Abdu ibn Zam'a ka dauki dan to yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mata sunanta Saudatu binti Zam'a ita ita ce ƴar uwa wannan abdu ibn zam'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata istajibi minhu ya sauda to wannan da da aka dauko shi ko da yake an zantar da hukunci cewa mahaifinki ya ya haife shi fidan fidansa aka haife shi amma ke shi kariya ki bijadi ki da shi kada ya ganki lima ra'ani shabahihi bi utbati fama ra'aha hatta laqiya Allah to tunda manzo Allah ya zantar da hukunci cewa na zam'a ne Ah, na eh, zam'a ne to ya zama dan uwan sau da kenan matan manzon Allah hmm. to amma dan shubha da ke ciki manzon Allah wannan dan ya ga yayi kama da Ukbat ibn Abi Waqqas suna da kamanni lallai akwai ruwan Ukbat a ciki to ihtiyatan sai manzon Allah ya ce ma sau da ke wannan da ki hijabi tsakanin ki kulle kada ya ganki aka ce bai taba ganin ta ba hajjabar duniya to haka al'amura suke faruwa tun zamanin maza Allah sallallahu alaihi wasallama maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar da taron rayuwar larabawa haka yake rikice yake da rikici akwai wanda manzo Allah ya tarar da su akwai wanda shekara 40 ban da shan giya ba abin da iya wannan zubar da jini wannan riba wannan menene haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin su kan bar duniya shekaru tsakanin shekaru 23 sai da ya gyara wannan al'amari duk baki daya duk abin da yake da gwalgwalo duk abin da yake ya lalace sai da manzo Allah ya gyara shi ya tsara shi suka zo suka fi kowa a cikin a cikin a cikin jama'a bin Allah madaukakin sarki mm. saboda cikakkiyar biyayya da manzo Allah saboda kuma kwarewar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi a cikin tallata addinin Allah a cikin da addinin Allah tare da haka sai da Allah madaukakin sarki yace law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi wa'annan taron mutane da kake gani jahiliya ga jace jahiliya ma guzanci kenan jahiliya da kake gani din kada ka auna shi ma da maguzawan garin kun fi kowa shiriri ta wa'annan to amma sai Allah ce law anfaqta ma fil ardi jami'an da za ka ciyar da duk abin da ke ban kasa na dukiya don ka hada hankulan dukatan wa'annan mutane ma Allah da bai na kulubihim da haka ba zai taba yiwuwa ba tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa iya sallata addini ya fi ne manzon Allah wallahu a'lamu haythu ja'alu risalata hmm. sai Allah ce law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin walakin Allah allafa bainahum dan Allah ya hada zukatansu bil imani wal amali salih wa'annan su ne sharuɗai in aka fitar da su baki daya duk abinda za mu je mu kirkiro mu zo mu ce wannan dan kazai kungiyar mu ne dan uwan mu ne dan kasan mu ne dan menene dan fatin mu ne wallahi tallahi karshe duk sai a zo a rabu hannu riga la lissafa ake kuwa wannan ya zaji wannan ya zaji wannan wannan ya rabu wannan Allah ya inna matakhasum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil bainikun dunya duniya min haka al'amarin zai kasance inna mattakhastum min dunillahi awsanan mawaddata mawaddata mai nafsi hayatid dunya abinda ya kuke dau abinda yasa ma majinniya ce ta hada ku san duniya ne ya hada ku san menene ya hada ku ba wai ba kun hadu ne akan san Allah da ma'aiki ba in aka hadu akan san Allah da ma'aiki shi kenan nan za a samu karfi dukkan musulmi dan uwanka ne duk inda ya dan dan uwanka ne ba lalle sai dan ku ba ba lalle sai dan fatin ka ba ba lalle sai dan garin ku ba kuma kuma an gwada an gani ba so ɗaya ba so biyu ba so duk haduwan da aka yi in ba saboda Allah bane karshen ta ya ake karin zama sai an gani an ko sai an rabu hannu riga ko sai an rabu wala ne saka ko ba wannan ba wannan ko da kuma za a sake dawowa ayi yi ƙarya a ce za a haɗu wallahi tallahi za a sake rabuwa dan Allah ne tabbatar da ka'ida yace law anfaqta ma fil ardi jami'an ba duniya ce ta hada ku ba son mulki ne hada ku son girma ne son makani son kuɗi son duniya abin da ya hada ku kenan to wallahi ba yadda za a yi zuciyar ku ta haɗu haduwa da aka yi tsakani da Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar ranar lahira ita ce haduwa take wacce take zuciya su wa'annan wannan lokacin zukata ce zukatan ne suka hadu ba wai kawunan ne aka a hada kai mu hada kai ku ba hada kai sai ku je ku kawo ku bubbuge kawunan <laughs> amma in zukata suka haɗu in zuciya ta haɗu shi kenan duk inda dan uwanka ki kafin shi dan uwanka قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبيد أبي السفر عن الشعبي عن أبي بن حاتم رضي الله عنه قال يتي أبي بن حاتم يتي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المئراب لا تنبي من زر الله صلى الله عليه وسلم هكون تنقبا دعك فروتيتا أكا جي فروتا أكا جيتيتا كو أكا ورجيتا دسندا كو تجيا وجه واندا باشي دا كنوا باشي دا كيفي جباشي دا كيفي أكا ورجيتا بندا إتا wannan sandan ko kibiyar ta dai sai ta buge a dabbar ta kashe shi ne ta mai manzo Allah sai manzo Allah ce idza asaba bi haddihi faqul wannan abin da ka jefa kidiya din ko sandan inda kaifi ne ya je ya buge dabban ya kashe ka ce ya halatta wa idza asaba bi arabihi amma in ba wurin kaifin bane ya buge to wannan maukuza kenan buge sai yayi ta mutu mushi fala ta'kul فإنه وقيض قلت يا رسول الله زيكم أنت يا من زن الله صلى الله عليه وسلم أرسل كلبي وأسمي ina aika kare na na ce bismillah na aike shi na aika shi zai farauto min farauta fa ajidu ma'ahu ala saidi kalban akhara in ya je aka kama farautar in nazo sai na tarar da karnuka biyu ɗaya na aika sai na tarar da karnuka biyu ɗayan da na aika na yi bismillah na aike shi ɗayan kuma da nazo na tarar ban san inda ya fito ba babu bismillah kenan eh, lam usanni alaihi wala a jiri ma a akaza to ba na iya tabbatar da cewa karen da na aika shi ya kashe abin ya kama abin ko wancan karen da ban san inda ya fito ba kala lalata takul sai manzo Allah ce kada ka ci inna ma sammaita ala kalbi ai kai tasmiya ne kan karen da ka aita walam tusammi ala al-akhar baka yi a kai ba baka san kuma wanda ya kama ba to shubha ta shiga kenan ko menene fita daga shubha eh, idan manzo Allah yake kada ka Allahu akbar ma'ana karen farauta hakkare darajar ilimi kare da yake dan banza dan wofi in aka ta in aka ilmantar da shi yana da daraja kan wanda ba ilmantar da shi ba hmm. yake wa ma allamtum hmm. min aljawarih mukallibin tuallimunahunna mimma allamakumullahu faqulu mimma amsakna alaykum Allahu akbar kare da yake dan maza da wato in aka ilmantar da shi darajar ilimi sai ya sa ya bambanta da karen da ba ilmantar da shi ba mimma allamtu min aljawarihi mukallibina tu'allimuna hunna mimma allamakumullah fakulu amma amsakna ma'ana har dabba in aka ilmantar da ita darajar ilimi yana ɗaukaka matsayinta me kace ga dan adam me kace ga dan adam me kace ga matarka da kake aurenta ka bacta haka jahila ko ka ilmantar da ita addini shi ne zai kara maka daraja wanne ne wajibi a kanka eh? ilmantar da ita addini to amma abu ne da yake da wahala har shehu usman sai da magana haka ya fito karara ya faɗa ya magana yace za ka ga mutum ya je shine masallaci ya tara jama'a azu za shi lafiya za shi karantarwa inda duk za a ganshi a ce ya iya saboda ke shaitan yana nan sai yana karfafa mata gwiwa amma matarsa da suke zaune tare ko kuyangarsa ko baiwarsa ko menene ba za su ya zama minti dare karantar da ita ba haka ne ko yana da wahala za a zauna ko ina mutum za shi lafiya za shi karantar za shi wa'azi za shi a yi fada a yi zage zage a yi menene amma wannan ya zauna ya minti goma sha biyar ya karantar da matarsa fatiha wallahi tallahi sai dai ta shiga wuta wuta za ta me kokarin yin ma za a zauna ana hiran banza da wasu minti talatin awa ɗaya, da an shigo matsala na addini sai ga baya sai yana jin nauyi sai da kyan ake kaiwa saboda wannan lokacin dan ba shi da rabo sai ya samu su kiwuya sai ya auka kina tsakanin su amma hirar da suke ba su da amfani dan ke da rabo a ciki sai yana karfafa musu gwiwa tare da cewa an aka je ranar lahira wane ne kai duk wanda ka karantar duk inda ka je kai lafiya duk wa'azin da ka je kai fada ku yi fada ku yi tashi hankali ku zauna lafiya ranar lahira fa ba za ka shige ba matarka da kuke zaune din nan sai ka tabbatar da yaya aka yi kamar ta jahila ba koya mata addini ba sai ka tabbatar da menene sababi ko ko za a bar ka wuce don kana sallah kai ne sallah ka iya sallah amma matan ka ba ta iya alwala ba ba ta iya sallah ba kuna tare shekara biyar shekara goma shekara ashirin ta fi kusa da kai da kowa ku kwana ku tashi ku ci abinci tare baka tabbatar da ta iya alwala ta iya sallah ta iya duk babu ruwanka ba ta iya ba sa'an nan sai ka je a baka ka wuce don ka iya sallah sai ka tabbatar da abin da ya kawo haka babu ma yutanazzahu min ash-shubuhati yace babin abinda ake gujewa na daga shubha ma'ana in shubha ta faru abinda yaya za a yi قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال يتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة مسقطة فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها صلى الله عليه وسلم اوكي من زن الله صلى الله عليه وسلم ya zai yana shigewa sai ya tsinci zai ga dabino kwayan dabino kwaya kaya sai ya dauka ya ba dan kada kada wannan kwayan dabino ya zamo sadaka bane rana ci Allahu Akbar ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka ko da yawa ko kadan haka jikokinsa sai karshe rannan mun karanta hadisi da an kawo sadaka da dino manzo Allah na rabawa alhassan ko Hussein yazo ya dauki ɗaya yasa sa baki sai manzo Allah ya ne ya tsawata ya kire ya kwakwale ya cire ke ce kai dan baka san ba cin sadaka ba to a wata wannan riwaya aka ce manzo Allah zai tsinki dabino sai ce ba dan kada wannan dabino ya zama na sadaka bane da na shi to a wani lokaci wata riwaya aka ce manzo Allah ya je sai tarar da dabino akan sidansa sai ya ce ina shakka kada ya zamana da dabinon da aka kawo na sadaka ne manzon Allah ya raba ɗaya makale mari rigar zai fada akan shi shida Allahu akbar akan haka sai manzon Allah ya ce Allahu akbar mun ga inda ake war'u da sarki ne ko mm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk wani abin da Allah ya halitta ta sani manzo Allah ya fi ko manzo Allah ya kuwa tsoron Allah mun ga yadda yake tsoron Allah yake gudu ko to kai in aka ce maka dan kana tsoron kana son manzo Allah dai kai abin da kai ga dama ranar lafiya ba ku kai maka san akwai yaudara manzon Allah da kake kauna din zaka samu daraja wurin Allah ma'ana abin da ake so kaunar ka da manzon Allah ya sa ka fi kowa tsoron Allah dan manzon Allah da kake kauna zaka samu ɗaukaka ga shi yanda yake tsoron Allah sai ne za ka zaka wa Allah ka je ka samu abin da kake so a hankalci wannan yayi daidai oh. وقال همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اتي روايه همام دغ ابو هريره الله كرم سدايتي قال من قال سي اجد تمره ساقطه على فراشي yace sai nakan samu dabino kwaya daya a kan shimfilata amma ba na ɗauka na ci saboda gudun kada ya zamo dabino sadaka babu man lam yara alwasawisa wa nahwaha min ashubahati babin da ke bayanin wa'an malaman da suke ganin waswasi duk ba sa tabbatar da wani abu sai in yaqini ya zo li anna al-yaqina la yazulu illa la yazulu bi-shakk al-yaqinu la yazulu bi-shakk قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عباد عن عباد بن تميم عن أمه قال يتي شفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم كي كارا أم فدا من الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة أكتي متين يكن ينا صلى sai ya dinga jin cewa kamar alwalarsa ta warware yaya zai yi qala la sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la kada ya yake sa, kada ya bata sallarsa hatta yasma'a sautan aw yajida rihan ma'ana wannan hadisin shine ya soke ka'idan da malikiya suke kafawa a tashakkuku al-qarqaratu shadidatu wannan mas'ala ce daban ne. الشك في الحدث كتحقق ma'ana in mutum ka tabbatar da kayi alwala sai kai shakka cewa alwalar ta warware ko tana nan suka ce alwalar ta warware sai ka je ka sake to manzo da malamai suka ce abin da yasa sai haka yuma malikiya suna da ka'ida suka ce azzimmatu la illa bil yaqin to sai suka ce wannan azanci ne mai kyau to amma yaya za a yi duk azanci duk kiyasi duk asali cikin mazhabi in zo ya karo da hadisin manzon Allah aka ce sai a dauki hadisin manzon Allah menene hadisin manzon Allah aka ce wannan hadisin da manzon Allah ya magana nassi ne a cikin fil mawdu'i aka zo aka ce ya rasulullahi mutum yana cikin sallah to dama ai mutum ba zai taba shiga sallah ba ya tabbatar da yana da alwala ko yana cikin sallah sai ya fi kaman cewa alwalarsa ta warware sai kan zo. akwai wani ne da shi musamman aikin sa kenan sai zai kama gashi cikin dubaran kai ja sai ce masa alwalarka ta warware sai ka rinka ji kaman ka warware akwai wanda zai zo kuma ya tuba ma yawo bakin sai zo kana sai ce maka fitsari ya zubo to yaya za ka yi maganin waɗannan to abdullahi dan umar ce in kai alwala sai ka zuba mai wurin ruwa ya kici duk sa da ka ji danshi sai dan zai ce ka yi sai ka ce a'a ruwan da ka zuba ne shi kenan kurra to sa'an nan aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in mutum yana cikin sallah yana shakka alwalarsa ta warware ya bar sallah sai manzo Allah yace la hatta yasma'a sautan har sai ya ji karan fitar da iska din auri hal ko doyi waɗannan ɗayan abu biyu kowanne ya faru ai an samu yakini kenan cewa alwalar ta warware amma in ba an haka bai samu ba alwalar ka bata warware ba to malam da izziya da yake al-qarqaratu shadida tujibu al-wudu'i to malamai suka ce eh bai kamata kana manzo Allah ce la yusalli wa huwa yudafi'u al-akhbatani kada kai sallah kana tukune da da cikin yana kuji cikin ka ya makama su sai ka je kai tsari ko ka je ta abinda zaka yi ka zo kai sallah a tsanace amma in kana sallah ka samu karkara a cikin cikin ka matukan ba ya fito bane malamai suka ce alwala na warwarewa ne dangane da iskar da ta fito ba wai motsin da kake bi a cikin cikin ka Allahu Akbar وقال ابن ابي حفص عن الزهري لا وضوء الا فيما وجدت az-zuhri yace zuhri imamu shehu imamu malik yace babu alwala sai in kaji cewa lalle ta fitar da iska au sami'ta sautan ko kaji wari ko kaji eh, eh, murya ko kaji قارت قال حدثنا احمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الصفاوي قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان قوما قالوا يا رسول الله يتي وانس من عن عائشه تتي وانس متالي يا رسول الله ان قوما ياتوننا باللحم wa'ansu sahabbai suka zo suka ce sahabban manzon Allah su ne suka ce Allah qauman qalu ya rasulullahi sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah wa'ansu mutane mutane kauye suna zuwa muna da nama ya atuna na bil suna kawo muna nama la nadri azkaru smallahi alaihi amla ba mu sani ba lokacin da za su yarka sun ce bismillah ko ba su faɗa ba menene hukunci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sammullaha alaihi wa kulu sai ka ce bismillah sai ka ci abinka Allahu akbar babu qaulillahi ta'ala wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha babu fadan Allah madauke sarki in suka ga kasuwanci ko kuwa ganga ana buga ganga sai suka watse suka tarwatse zuwa wurin kasuwanci قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله عنه قال جابر بن عبد الله يتي بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم يا عند مكة منا صلى تارد من الله صلى الله عليه وسلم in aqbalat min ash-sham sai ga ayari sun ta sun fito daga kasan sham lokacin kuma an yi fari a cikin madina an yi yunwa ba abai ban masarufi sai suna cikin sallah manzo Allah na kutuba sai ga ayari an kai sun kawo kaya mai da abinci daga kasan sham al'ada su kuma ta kasance in aka kawo kaya irin haka sai a dace ganga ana bugawa don kowa ya sani gari cewa an kawo haja wanda ke da bukata ya zai saya riyun ta'milu ta'aman faltafatu ilaiha sai su duk suka juya suka watsa zuwa wurin ah, kasuwanci din حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا فإذا مبا وندي سورة رد من الله سيما تنقوم شابي كأي فنزلت سيورنا آية تسوكا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها نسوك غكات وانسي كوكو واسمي غنغاكي نن أكي بغاوا سيستر واسوا إزوا ورن وتركوا قائمة تبارك كانت أي كان كتبا كل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر باب من لم يبالي mali min haythu kasaba al-mal yace babin wanda bai damu ba ta ina ya tara dukiya daga halal ne ko haramu ba abin da ya dame shi da ya tara dukiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wannan labari sai wannan labari ya zama mu'jiza cikin mu'jizozin da ke tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كربو دقى أبو هريرة الله يكارى مسا يدى دقى منظم الله سيرا لأنك الله سبت أغريسي يدى منظم الله يسي يأتي على الناس على الناس زمان يسي ولزامن زي زوى متاني لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام zamanin manzo Allah manzo Allah ya bada wannan labari yace wani zamani na tahe ba mutum zai waye gari ba abin da ya dame shi shi dai ya tara dukiya halal ya tara ko haramu an zo hmm? yanzu mutum bai damu ba zai tara kuɗi haramun ya ci ya ciyar da iyalansa da ƴansa da ƴaƴansa da matarsa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyu lahmin nabata ala suhti fannaru auladi ayyu lahmin nabata ala suhti fannaru auladi in ka je ka tara haramun ka ci ka ciyar da matarka da ƴarka da ƴaƴanka da me kake ci da su a wannan riwaya da aka ce wa mat'amu haramun wa mashrabu haramun a wata riwaya sai aka ce wa kul siya bi haramun aka siyar da shi da haramun shi ma addu'a sa ba babu tijarati fil bazi wa ghairihi babin da ke bayanin kasuwanci a cikin yaduka zanuwan sayarwa na riguna tufafi وقوله عز وجل دفدر الله مدوكاكي سركي رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يتي في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه هي يسبح له فيها بالغدو والآفات رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تشيني ما لم يستكي وأن آية شيني أبن الله مدوكاكي سركي رجال وأنس متاني مزاجي متاني مسلمين لا تلهيهم تجارة كاس kasuwanci wala bai'un at-tijara wal bai duk ne amma malamai suna bambancewa tijara kasuwancin da ake zuwa aje a sau a kawo ai balaguro aje a sau bai'un kuma wanda ake kai yanzu ana sai da sayarwa yace duk wa'annan ba sa hana su ba sa sa su ba sa shigalar da su gabarin cin Allah madaukakin sarki wala bai'un an zikrillah وقال qatada ibnu ابن دعامة yace يقول كان القوم sahabbai sun kasance yake baya una suna sai da sayarwa wa yattajiruna suna kasuwanci walakin nahu. amma dai cewa su izana bahum haqqun min lari, in wani haƙƙi cikin haƙƙokin Allah ya zo ya sauko lam tulhihim tijaratu wala an wannan sai da sayarwa duk riban da za a samu duk dukiyar da za a samu duk kuɗin da za a samu ba zai sa a shagala ga barin tuna Allah madaukake sarki ba hatta yu'adduhu ila Allah har sai sun je sun sauke hakkin Allah madaukakin sarki shine anan malam yace sun kasance masu na masu kira masu sassaka masu dinki suka ce in mutum ya daga guduma zai buga kenan ko da ya daga guduma kan ya saukar da shi aka ce Allahu akbar Allahu akbar shi kenan dan za a zo a ce hayya ala salah hayya ala salah hayya ala falah hayya ala falah to me kake so abin da kake so kenan ko to an ce ka zo suka ce saboda tsananin tsoron Allah da tuna Allah ko guduma ya kaga ya ji an kiran sallah sai ya aje ba zai buga ba wannan abin ba za a gyara shi ba duk abin da za a samu kar a samu in ya sa basilla ko alura zai dinka yana sawa aka ce ana kiran sallah Allah na kira ya wannan lokacin ba namu bane na Allah ne sai ya bar abin haka nan haka Abdullahi dan Umar ya shiga kasuwa sahabi ne ya shiga kasuwa da ya ji kiran sallah sai kowa ya kowa ya tashi yana rufe yana rufe kanta na za shi sallah yake haqqu rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an zikrillah yake a cikin su aka saukar da wannan ayoyi to haka kake gani tun a Madina haka za sarki kana na miliyan uku ana kiran sallah sai ja kalle ya sa ba ba kowa su yi sallah kafin barayi su zo su yawa suna sace sace haka kalle zai sa ya daure amma su ko madina zai sallah ya dawo lami lafiya akwai cikin Kano akwai kantunan ke fare da su ke gwada haka sun gani ga zango ba sa daga menene da menene ana kiran sallah sai kowa ke ci sai sai a rufe kuma kaga ikon Allah kowa ne ne sai ya jira an gidan da sallah ya je shiga abinda kuke son ba za abinda kuke gudun ba za ba zo da kuna gudu kuna son riba ne in baka samu riba cikin bin Allah ba yaushe za ka samu riba cikin sabawa za ka je ka tarar da mutanen da suka zo za su yi ciniki arna ne ko musulmai ne sai su jira su minti goma minti goma ko minti talatin ne sai su idan da sallah sa'an nan su je su bude kantin sa'an nan duk aje a saya me yasa ba su jira sun tafi ba Allah ya rike musu su dan sun je wurin Allah sai Allah ya rike musu wa'annan ba Allah ba Allah ya ce wallahu khairu raziqina Allahu akbar in kuma ana so a gwada a gani ko abin da ake so shine kasuwanci a nuna ma Allah madaukakin sarki a masallaci mu bayi ne na Allah muna bukatar Allah a makaranta makarantu mu bayi ne na Allah muna bukatar Allah a kasuwanni mu bayi ne na Allah muna bukatar Allah muna kuma tsoron Allah madaukakin sarki mu ne muke bukata wurin Allah ba wai Allah ne yake bukata a gare mu ba yasa kasuwannin mu duk baki daya yadda ake kawo masu tsaron kaya abinda ake bukata kasuwannin mu duk baki daya 'yan kasuwa su baki ɗaya su hada kawunan su a ina ne kantin kwari ne wannan singa ne sabon gari ne cikin birni ne duk inda kuke ba dai musulmai ne ba kai ake so kudi ake so ko arziki albarka ake so ko arziki wurin Allah da ƴaƴa za su mora har jikoki sai a kenan sai a kawo mutane a saka kasuwanni yanzu muna son mu tabbatar cewa mu muna kasuwanci muna son kudi amma muna son mu tabbatar da cewa mu musulmai ne kuma sai mun aikatar da musulunci a cikin kasuwancin mu kenan an ga yadda sha'anin police yanzu ya zamo ba da fai kawai biyan bukata yadda ake yi ba don tsarin da suka je suka kawo dukkansu sai su sa cikin 'yan kasuwan su cire mutane waɗanda za a ta ba su albashi su zo su zamo hay'atul amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar baki daya su bi cikin kasuwanni ya zama da duk kasuwannin Kano da kauye da birni da birni da birni da kauye duk an sa mudun awo suna an sa kowane local government duk Kano ya zama da mudu ɗaya ce au duk wanda ya tawaye duk wanda ya zamba a za a kama shi za a hukunta shi a ka wanda ya karanta risala wanda ya karanta menene yana aikatar da addinin musulunci Za na duk sa'an da sallah lokacin sallah ya kai duk kaman kasuwan kwari ko kwanan singa masallaci ɗaya za a yi babba a yi kiran sallah kowa ya tashi zai sallah ya rufe kantinsa duk wanda ya zo ciniki sai ya jira ina za shi zai tsaya ba inda za shi ma'ana ka nuna ma Allah cewa kai musulmi ne a masallaci a gida a kasuwa ma kai musulmi ne kana bukata wurin Allah madaukakin sarki a sa limami ana biyan shi kada biyan ya gaza abin da ya cancanta a bashi yadda ya cancanta a sa ladan sa'annan a sa mutane waɗanda za su tabi suna suna bincikan kasuwa an zalunci wani cikin sai da sayarwa wani ya zo bai san kasuwa ba an zalunce shi ko wani ya zo sayar bai san ga a tabbatar da adalci mu gani Allah zai albarkace kasuwannin mu ko ko Allah zai janye albarka a ciki sai Allah ya sa mana albarka duk abin da muke so sai mun samu fiye da haka to amma in muka ce babu ruwan mu wannan ba ruwan shi da sallah wannan sai ya kai la'akari hada da azaba ko da yana son kuɗi sai ka tara dukiyar duk baki daya shi nan ka rasa ina suka tafi قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن جد دينار عن أبي المنهال قال كنت أتجر في الصرف أبي المنهال يتي لا كسن كاتوانتي أتشنجي فسألت زيد بن أركم سنة بين زيد بن أركم رضي الله عنه فقال سيتي قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني الفضل بن يعقوب قال حدثنا الحجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعامر بن مصعب أنهما سمع أبي المنهال يقول يتنا سألت البراء بن عازب لا تنبي براء بن عازب صحابي من الله صلى الله عليه وسلم وزيد بن وزيد بن أرقم كزيد بن أرقم عن الصرف يتي لا تنبي حكم تنشنج كئي faƙala sai suka ce kunna tajirai ne mu kasance mu bin nan ɗan kasuwa ne ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'alna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sar game da hukuncin eh, canji فقال كما الله صلى الله عليه وسلم يتي إن كان يدا بيد فلا بأس إن يزمن حنو ده حنو باب ليسي وإن كان نساء فلا يطلب أما إن يزمن ذا أكربا سي وترى ذا أباير من ذا الله يتي ونن بيداتي با babul khuruj fi tijara yace babin da ke bayanin fita zuwa kasuwanci wayannan duk imam Buhari yana kawo mana kala kala na kasuwanci ne na sana'o'i da suke ya halatta mutum yayi kada mutum ya je zauna ya zamo yana bara ko ya zamo ya zamo nauyi akan mutane yana ɓata addinin musulunci so ake kowa ya tashi ya je ya kama sana'a ko rin kankanta sana'a din ka ci halal malak din ka maka alkhairi da ka je ka roki mutane ko ka zamo nauyi a kan mutane duk sa'an da ka mika hannu kace su baka ka tabbatar da wata ranar. za su zo su rashin gaskiya kana kallo ba za ka yi faɗa musu komai ba wa lahi ta'ala da fadar Allah maɗaukacin sarki fantashiru rufin arzi ku yadu ku wasu ban kasa wabtagu min ko nema daga fadaran Allah fadaran Allah sarki قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء عن عبيد بن عمير ان ابا موسى الاشعري استاذن يتي ان روايه صحيحه sai abu cewa abu musa al ya je gidan sayyidina umar zamanin khilafa sayyidina umar sai nemi izini ya sallama assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to in kai sallama so uku ba a ce komai ba sai ka koma to amma aya ce wa in kila in aka ce muku ku koma shine za ku koma to da yaje wa idza kila ku riju farju to da Abu Musa yaje sallama gidan Sayyidina Umar sai bai komai ba ba ce masa shigo ba Sayyidina Umar ya kasance ya shagala da wani aiki wani abu mutum yana cikin akwai lokacin da mutum yake cikin gidansa baya son ya saurara ma wani kowa yana da wani abin da yake yi baya son a zo a dame shi ko ba shi da daman da zai saurari wani sai in ya gama to da sayyidina da abu musa ya sallama ya sallama da jiko komai ba sai ya kama hanya ya tafi da sayyidina umar ya gama abin da yake yi fa alam asma sauta abdullahi bin qais yace ba da na ji abu musa al-asqari sunan shi abdullahi dan qais yana sallama ba izanunahu ku ce mai ya shigo shi bai san abu musa ya tafi bane kila qad raja'a sai aka ce masa na umar ai abu musa al-ashari da ya sallama bai ji komai ba sai ya tafi yarsa fada au sai ce ku kirawo mai shi sai aka kira abu musa al-ashari sai abu ya ila me yasa kai haka sai abu musa al-ashari yace kunna na umaru bi zalika sahabi yace mun kasance ana umurta mu da haka to manzon Allah ke umurta sai yace ai manzon Allah haka ya nuna mana haka ya koya mana muka zo muka yi sallama ba mu ji motsin kowa ba mu koma mu yi tafiyar mu to sayyidina Umar bai san wannan hukuncin ba sai yace fa qala la ta'tini ala zalika bil bayyina kana da shaida kana da wanda zai ma shaida kan wannan hukuncin da kai fan talaka ila majlis al ansar to sai abu musa al ashari je inda dandalin da mutanen madina al rawa suke zama suna hira fasa'alahum sai je ce musu dan Allah ga abin da ya faru tsakanina da da khalifa ina je nayi sallama bai sai ko ba na koma yace a kirawo ni na ce masa haka manzon Allah ya ya karantar da mu sai sai na kawo shaida dan Allah wane ne a cikin ku zai je ni shaida ya kafa shaida cewa shi ma ya san wannan sunna suka ce لا يشهد لك على هذا الا اصغرنا yace wannan hukuncin da yake kowa ya sani har yaran uwa ma sun sani kai dan yaron nan Abu Sa'id al-Khudri je kai mai shaida ka tabbata ce masa haka ne don a tabbatar da cewa wannan hukuncin kowa ya sani har dan yaro kan kani ma ya sani fa zahaba bi abi sa'id al-khudri sai suka tafi tare da abu sa'id al-khudri fa umar sai suka je abu sa'id al-khudri yace ai haka al'amarin yace haka manzon Allah ya faɗa abu musa ya kan wannan sunna abu sa'id al-khudri ya sani mutanen madina sun sani har yara sun yara uwa ma sun sani to shine sai sayyidina umar yayi mamaki yace aka siya alayya min amri sallallahu alaihi wasallam yanzu wani abu cikin al'amarin manzon Allah ya buya min ya kace min ban sani ba to menene ya kawo haka alhali safaq bil aswaq yani al khuruj ila tijara abin da yasa eh, kasuwanci ne kasuwanci ya shagalatar da ni har wa'is abubuwan ba san su ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahallu shahid na imam al-bukhari shine as-safaq bil aswaq yani al khuruj ila tijara ya halaka kina ko bai halaka ba babu tijarati fil bahri babin da ke bayanin yin kasuwanci a cikin a cikin ruwa mutum ka hau jirgin ruwa ka je ka sau ka kawo ka sayar ko ka dauka ka tafi ka sayar shi ya halatta وقال مطر مطر يتي لا بأس به باب ليسي وما ذكره الله في القرآن إلا بحق يتي أي با إن الله يأمبتي تفيا أتشروا أترجروا أتشر القرآن سيدي أكر قسيا يثبت بسيوا حكا نيسن شتا ثم تلا سأل نسي كرن آية بكسيوا وترى الفلك مواخر فيه سيكا جرجروا ينا كيسا إسكا ينا كيكا روا أتشي ولتبتغوا من فضله كما دنكو نينا دك فضل الله مدعو كسيسا فيه هنا إمام البخاري والفلك السفن abin da ake cewa ful shine sufun shine jiragen ruwa alwahid wal jam'u sawa da daya daga yawa duk ana ce da shi alfulku was sufun wa qala mujahid mujahid yace tamharu sufun riha yace ai jiragen ruwa suna keta iska suna kara suna sauti ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك الإزام أي babu jirgin da ke iya kesa ruwa ita na kara sai manya manyan jiragen ruwa in ya zama manya jiragen ruwa ne ma'ana suna ɗaya mutane da yawa kenan akan haka kasuwanci a cikin ruwa ya halatta ko bai halatta ba wa qala al حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل زال الله يا أمتي والمتن من بني إسرائيل خرج في البحر وقضى حاجته وساق الحديث حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني ليس بهذا باب وإذا رأوا تجارة أولى ولنفضوا إليها babin da ke bayanin ayar da Allah madaukakin sarki fada in suka ga kasuwanci ko ganga ana bugawa sai su watsa zuwa gare shi wa qawluhu jalla dhikruhu da fadar Allah madaukakin sarki rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah mazaje ne mutane ne suna kasuwanci suna neman halal amma neman halal neman kasuwanci da suke da sai da sayarwa baya shagalatar da su gabarin tuna Allah maɗaukacin sarki dan duk abin da za ka yi in babu Allah a ciki wallahi babu albarka وقال قتادة كان القوم قتادة سن كسن يتجرون سنا كاسوانتي